matasa barkanmu da warhaka a barkanmu da sake saduwa a wannan labarun matasa na 31 ga watan Disamba na shekarar 2023 wanda kuma shine na karshe na wannan shekarar 2023 wanda ni rake Arimi da Samira ruwafi ke gabatar muku da shi. Samira da fatan kin muni lafiya. Lafiya launi goma. Da fatan kuma ana na ana shirye-shiryen 31 ga watan Disamba. Kwarai kuwa zai bari a bago shi baya amma kafin nan dai mi kika zo mana da shi? Haka ne Mira za mu bude wannan labarun da birnin ya mai domin ganin yadda matasa ke tunkarar karanta 'yan Disamba. A takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu je garin Gaya don gano wani matashi Suleiman Yaye Musa wanda aka fi sani da suna Coach Piyol kocin kwallon kafa ne. A ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gwara a safen yau za mu zagaya cikin gari domin tattara ra'ayoyin matasa kan shirye-shiryen bikin ƙarshen shekara na zai gudana a wannan daren sai dai ra'ayoyin sun bambanta. Sallar daren yau 31 ga watan Desambar matasa ba su zancanta sosai amma ana shirya wasanni a yamai musamman a gidajen rawa dj shisko wani disk joke mai shirya wasanni ya mana bayani dangane da wasanni na tarihi da yake shiryawa albarkacin wannan sallah za mu shirya wata babbar sabga da 'yan wasa da masu ƙayatar da wasar muna gayyatar matasa su zo mu cashe tare matasa na da mabambantar ra'ayoyi wasu na ganin cewa rana ce kamar sauran sai mu saurare su. Don sallar karshen shekara ni ban shirya komai ba don ba ta shafe ni ba. Sallar ƙarshen shekara yana yiwuwa zan fita tare da yarinyar da nake so na aura, amma idan ba shi ba babu wani abu muhimmi. To ban shirya sallar ƙarshen shekara ba, amma yau bayan shawara da abokaina mun shirya zuwa saman duwatsun hanyar Torodi don ganin wasan wuta na ƙarshen shekara da kuma shakatawa tsakaninmu. Wannan shekarar gida za mu yi sallar mu, ina ma kuma kowa barka da sabuwar shekarar 2024. Duk ƙarshen shekara ana yin sallah kuma shekarar 2023 ba keɓe ta ba. Kuma barkar sabuwar shekara ga kowa. Gwara daga ranar sha bakwai zuwa biyar ga watan Disamba kungiyar sa kai da ake kira Dev Dagades ta gudanar da wani jerin ayyuka a makarantar firimari ta Roni. Manufar wa'annan matasan dai ita ce bayar da gudunmuwarsu wajen bunƙasa fannin ilimi a jihar Agades. Abokin aikin mu Habibu Garba da ke a Agades a halin yanzu ga hoton nasa da ya shirya mana. A nan muna a makarantar Roni da ake kira AST ce ta Agadez. A nan ne matasa 'yan sa kai suka haɗu domin baiwa makarantar wata sabuwar huska. Ibrahim Mohammed ya yi ƙarin bayani. In kuna da aboki mai aikin sodir ko na katako, ku kira shi ku kwatanta mishi amfanin wannan satin aikin sa kai, shi ma don ya bada gudunmawarsa. Kusa da magyauyen nan akwai ɗakin ɗaukar karatu na sabbin ɗalibai na ajin CE. Mun tarar da wata matashiya mai suna tana lahar Isufu rike da fenso tana sakawa allon rubutu bakin fenti. Da na dawo karo na farko bayan shekaru da dama ban gane makarantar ba bale ma ajin da na yi tunda teburukan zaman sun kalle bangon duk ya rushe komai ya tsufa kamar ajin da ba a taba rayuwa a ciki ba wannan ya bani kwarin gwiwar shiga aikin sa kai ina kira ga kowa da su mara mini baya waɗannan 'yan sa kan sun kama aiki na amfanin al'umma kuma ba su jiran a biya su kodala suna saka tiyuna na ruwa da sauran abubuwa domin amfanin ɗalibai na makarantar roni da ke hutu yanzu haka gwara sai kuma mu koma birnin kwanni inda cibiyar koyar da sana'o'i da fasaha na fuskantar wasu matsaloli. Domin samun cikakkun bayani, bari mu saurari Ibo Ada, daraktan makarantar a lokacin da suka yi hira da Asuman Musa Arzika. Su dai wajen wuta har yanzu dai motar ne muke aiki da shi. Ga ga motar ma ko isa cikin shi da zuwan na aiki aiki ne. Har yanzu dai wuta dai ta kuran bata iso mana ba. Ruwa ma su ma basu iso mana babban matsala ma kamar rishin eh, gina ta kulocir ta gewaye makaranta kenan ka ga busashe suna ratsawa kuma muna da filar ta aikin noma da rani da damana su suna cikin aiki to wani bi muna dan samun matsala busashen makiyaya da suke dan ratsawa suna surtu da dare suna iya mana barna ina muke fatan dai magabata samu hali a kula mu da wannan wuraren Gora yanzu kuma sai tarihin mu na ranar Lahadi. Haka ne Gora, Suleiman Iyaye Musa wanda aka fi sani da sunan Coach Piyol ya yi fice a garin Gaya. Aikinsa na koci yana nuna zajircewarsa. Ga dai rahoton nasa tare da Fadil Alu. A wurinsa na wasa ne kewaye da matasa kusan 20 masu shahar kwallon kafa ne Suleiman Iyaye Musa da aka fi sani da Coach Piyol ya karbe mu bayan ya kare rayuwarsa ta kwallon kafa a shekara ta 2011. ɗaya bayan ya ji rauni ga kafar hagum na ciyarsa cikin duniyar kwallon kafa ta kai shi ga zama mai horar da matasa ina horar da yara 'yan shekaru goma sha biyu zuwa sha biyar ina taimakawa matasa tun wannan zaɓi nasa mai kyau koce piol ya rubuta sunansa cikin mayan kucina na wasa a wannan yanki nasa ya samu lambobin yabo guda uku kuma ya fafata wasannin final da dama lamarin da ke nuna tasirinsa mai kyau ga matasan da yake horarwa. Shekara dubi da goma dubi da goma sha ɗaya mun zama zakaran kwallon kafa. Sau uku muna cin kofi a cikin yankinmu bayan wannan na taba buga wasa ta karshe har sau biyar akwai wasa tjb karama da kuma tjb babba dubarun sa sun rataya kan da'a da ci gaban kwarewa a cewar yaransa muna jin daɗin aikinsa yana ba da horo da kyau wani lokaci yana yi mana magana sai mu gyara kuskuren abubuwa da yake faɗa muna muna aiki da su a shekara ta 2023 suleimani ya kai ƙarin mata mataki tare da samun diploma ta lisansi da ta kocin kwallon kafa sai dai burin shi bai tsaya nan ba. Na yi lisansi na zama mai horarwa wanda kafin ka zama mai horarwa sai ka samu lisans. Yanzu lisans uku ne suke gabana daga nan ne mutum yana iya fita waje ya shiga cikin masu horarwa. Sulemana ya yi Musa Kwace Puyol eh, na da digiran harkar lantarki ta gine-gine aikin da yake koyarwa a cikin makarantun koyon aikin hannu da ke gaya. Yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da mamman ada. An san da 'yan wasan kwallon kafa na Senegal da za su halarta gasar kwallon kafa ta kan ta shekara ta 2023. Kocin kasar Senegal Aliyu Sise ya bayyana hakan domin kamfan kwallon kafa ta Afirka. 'Yan wasa 27 ne za su neman wannan babban kofi ta Afirka. Kwararru da ke halarta sun kasance baya ga Bulai Jiya kocin na Lyon Usman de la Teranga ya mai da hankali kan kwarewar da ya samu tare da musamman ma 'yan wasansa kamar su Edouard Mandi, Kalidu Kulbali, Gana Gay ko kuma sajo Mane. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma shekara mai zuwa insha Allah ta shekarar 2024 za mu zo muku da wasu sabbi.